الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اهتدى بهديه واقتفى أثره إلى يوم الدين وأنا مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya wa Allah madaukakin sarki da ya sake haɗa mu a masallacin Anas bin Malik a nan Bauchi a darasi na 130 da nawa 141 domin shi gaba da karatun littafin umdatul fikihi na ibn kudama al-makdisi Allah ya masa rahama a yau ɗaya ga watan safar shekara 442 bayan hijira 19 kenan ga watan tara shekara ta 2020 miladiya muna cikin ƙarshe-ƙarshen wato mun karisa hukunce-hukuncen da suke da alaƙa da saki har kuma muka yi babin kome yadda ake dawo da mace idan akwai damar hakan to babin da za mu karanta a yau shine babin idda babin zaman da mace za ta yi na jira tsakanin wani aure zuwa wani auren damar da shari'a ta ba wa wani namijin ya sake auren ita matar ko damar da shari'ar ta ba wa miji wato shi ya sake auren matarsa bayan ya sake ta a tsakanin lokacin idan akwai raja'a to yana iya dawo da ita shi sa aka samu wannan damar da aka bashi saboda kar daga yi saki ya zo ya da dama kuma a ce ba dama to sai aka bashi lokaci da zai iya canza shawara in yana so aka kuma bawa da shawara wani ya yi shawari in ya ga shi yana bukata bayan wancan to amma transition din ba zai yiwu a ce daga wannan ya saka washe gari sai wannan ya aura ba sai an samu lokacin da shari'a za ta ce a'a a tsaya saboda komai ya zama akwai bin doka da koda ko kuma tsari an fahimta ko to wannan shine babin idda wannan babin yana da matsaloli da yawa shi yasa za mu yi kokarin matse su ne don mu samu mu gama su yau don dole mu ne mu gama wannan babin a dunkule a yau in Allah ya so a ciki za a ji hukunce hukunce da yawa hukunce hukuncen eh, da suka shafi idda eh, da kuma wato eh, babin ba zai yi wani dogon bayani akan yaya mace za ta zauna a idda ba wannan in mun je cikin babin gaba ne za a ji amma babin zai fi mai da hankali akan batun tsayin lokacin idda yaya ake gane ya kare ta yaya mace take lissafin idda yaya bambance-bambancen mata yake a wajen idda tsakanin wadda sakatta aka yi da wadda mijinta ya mutu mutuwa yayi da wadda mijinta bata yayi da wadda take al'ada da wadda bata al'ada da wadda kuma take al'ada amma al'adar wani dalili ya sa ta ki zuwa kamar saboda tana shayarwa ko saboda ta kamu da wata cuta da sauran matsalolin da suke da alaka da wannan kamar kuma babban saɓani nan da ke tsakanin malamai akan wato da Allah ya ce salatata quru menene ma'anar qur'i da ya ake tabbatar da wato wannan sannan kuma da ya ake gane mafi karancin lokacin da mace za a iya yarda cewa wannan da gaske ta gama idda to shi ne kuma mafi tsayin da za a iya daukawa sannan kuma da sauran matsaloli waɗanda suke da alaƙa da wannan musamman kuma matsalar wato Eh, abin nan matar da aka nemi mijinta aka rasa zuwa yaushe ne za ta samu damar da za ta yi aure da kuma wato a ƙarshe-ƙarshe bayani akan mutumin da aka ɓoye masa ya je auri mace cikin idda ko kuma ba a ɓoye masa ba ya sani amma ya zagaya saboda sauri da gaggawa kar wannan ya dawo da ita suka haɗa baki da matar suka haɗa aure ita ta ce ta gama idda alhali ta gama ba aka yi aure ta zo ta samu ciki sai aka gane cewa wancan ƙarya take yi ya za a yi kama mu ji بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد يقول المصنف رحمه الله باب العدة <clears throat> ولا عدة على من فارقها زوجها في الحياة قبل المسيس والخلوة لقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها والمعتدات ينقسمن أربعة أقسام أولها أولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ولو كانت حاملا بتوأمين لم, ينق... لم تنقض عدتها حتى تضع الثاني منهما والحمل الذي تنقضي به العدة وتسير به الأمة أم ولد ما يتبين فيه خلق الإنسان الثاني اللاتي توفي أزواجهن يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا والإماء على النصف من ذلك وما قبل المسيس وما بعده سواء الثالث المطلقات من ذوات القروء يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء وقرء الأمة حيضتان الرابع اللائي يئسن من المحيض فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن والأمة شهران ويشرع التربص مع العدة في ثلاثة مواضع أحدها إذا ارتفع حيض المرأة لا تدري ما رفعه فإنها تتربص, تتربص تسعة أشهر ثم تعتد عدة الآيسات وإن عرفت ما رفع الحيض لم تزل في عدة حتى يعود الحيض فتعتد به الثاني امرأة المفقود الذي فقد في مهلكة أو من بين أهله فلم يعلم خبره تتربص أربع سنين ثم تعتد للوفاء وإن فقد في غير هذا كالمسافر للتجارة ونحوها لم تنكح لم تنكح لم تنكح حتى تتيقن موته الثالث إذا ارتابت المرأة بعد انقضاء عدتها لظهور أمارات الحمل لم تنكح حتى تزول الريبة فإن نكحت لم يصح النكاح وإن ارتابت بعد نكاحها لم يبطل نكاحها إلا إن علمت أنها نكحت وهي حامل ومتى نكحت المعتدة فنكاحها باطل ويفرق بينهما وإن فرق بينهما قبل الدخول أتمت عدة الأول وإن كان بعد الدخول بنت على عدة الأول من حين دخل بها الثاني واستأنفت العدة للثاني وله نكاحها بعد انقضاء العدتين وإن أتت بولد من أحدهما انقضت به عدته واعتدت للآخر وإن أمكن أن يكون منهما أوري القافة فألحق بمن ألحقوه منهما وانقضت به عدتها منه واعتدت للآخر نعم بسم الله الرحمن الرحيم ما لم يتي باب العدة بابي دنقري العدة sai ce wala iddata alaman faraka ha zawjuha fil hayati qabla al masisi wal khalwa babu idda akan matar da mijinta ya rabu da ita alhali yana da rai kuma ya rabu da ita din nan bai shafe ta ba kuma bai yi wato bai rufe daki da ita ba bai yi kalwa da ita ba bi ƙaulillahi ta'ala saboda Allah ne maɗaukacin sarki ce. A'udu billahi mina shaitanir rajim ya na amanu ya waɗanda suka yi imani idan nakahtumul mumina idan kuka auri mata mu'minai in matsallaktumuhunna sannan sai kuka sake su min qabli an hunna kafin ku shafe su fama lakum alaihinna min iddatin ta'taddunaha to babu wata idda akan ku da za ku kirga akan waɗannan mata wal mu'taddatu yanqasimna arba'ata aqsam mala yace mata a cikin idda sun kasu kashi hudu ne awwaluha kashi na farko ita ce ulatul ahmal mata masu ciki da iddatuhunna an hamla hamlahunna iddar mata masu ciki tana karewa ne zuwa lokacin da za su haifi abin da ke cikinsu walau kanat hamilan bi tau'amaini ko da mace za ta zama tana ɗauke da ciki ne amma na 'yan tagwaye lamtan kaza ha, hatta ta ba a sani min huma iddar ba za ta ƙare ba har sai ta haifi na biyu ta gama haifuwarta gaba ɗaya ya ce idda ta cika walhamlu ladhi tanqadi bihi cikin da da shi ake hukunta gama idda wa tasiru bihi al'amatu umma walad kuma wanda sakamakonsa za a iya cewa wannan cikin ya sa matar nan ta zama ummul walad a cikin bayi shine cikin da mata bayyana fihi khalqul insan wanda ana iya gane halittar dan adam ta bayyana a jikin wannan abinda aka haifan ko aka tsari A tsani kashi na biyu cikin mata sune allati tufiya azwajuhunna waɗanda mazajensu suka mutu ya tarabbas na bi hinna arba'ata ashirin wa ashira. su waɗannan iddarsu ita ce za su zauna suna jira har zuwa wata hudu da kwana goma wal ima'u ala nisfi min zalik bayi kuma ku yangi mata su kuma rabin hakan zai zama wata biyu da kwana biyar kenan ko wa ma qabla masisi wa ma da husawa sai dai akan harkar iddar mutuwa da an tare da ba a tare ba duka ɗaya ne iddar mutuwa ba ruwanta da tarewa A asalis kashi na uku cikin mata shine almutsallaqatu min zawatil quru matan da aka sake su waɗanda suna yin haila ya tarabbas na biyan yin na talatata ƙuru waɗannan za su zauna ne su jira suna idda na kawunansu har zuwa ƙur'i uku wa ƙur'ul amati haibatan ƙur'in baiwa shine ta yi haila guda biyu saboda babu rabin uku ko arrabi'u kashi na hudu cikin mata sune alla'i ya isna min al waɗanda suka yanke ƙauna sun daina yin haila da iddatuhunna salasatu ashhur waɗannan iddarsu ita ce su yi wata uku suna jira wallahi lam yahidna haka kuma hukuncin matan da su ba ta haila ba su fara yi ba kenan wal amatu shaharan baiwa kuma ita tana da wato baiwar da bata fara haila ba ko baiwar da ta daina haila ita wannan za ta yi wata biyu wa yushra'u tarabbusu ma al ta fi thalathati fi thalathati mawadi' ce an shar'anta a cikin addini mace za ta jira bayan iddan ga idda kuma ga wani ƙarin lokaci da aka ƙara mata idan ta fada cikin ɗayan uku ta ɗaya ita ce idan ta a haidul mar'ati idan hailar mace ta ɗauke ba ta gani ba ta ki zuwa la tajri ma rafa'ahu amma bata gane me yasa hailan nan ta ki zuwa ba fa innaha tatarabbasu tis'ata ashhur wannan matar za ta jira har zuwa wata tara sun mata du iddatal ayisat sannan sai ta yi idda irin iddar matan da ba sa haila wata uku kenan in ka hada da tara da uku ya zama nawa sha biyu shekara guda kenan wa ina arafat ma rafa haida amma in ta san me ya dauke hailar lam tazal fi idda hatta ya'ud al haid wannan ba za ta gushe ba a cikin idda har hailan nan ta dauke ai har zuwa hailar ta za ta zo ta yi fata'atar da bihi sai ta yi idda da wannan haila in ta san me ya dauke shi kamar rashin lafiya kamar shayarwa to wannan za ta jira sai ran da shayarwa ya kare har sai ran da rashin lafiya ya kare ta yi magani aka mata tiyata ta ta dawo to wannan sai a lokacin ne za ta fara kirga iddarta da wannan duk tana jira ta fara idda shi kuma kamar tana cikin idda a sani na biyu imra'atul mafudi matar mutumin da ya bata allazi da fi mahalaka wanda ya bata a wani wuri da ake gani wato wuri ne na halaka wuri ne hadari ne aumin baini ahalihi ko kuma a gidansa aka sace shi ko ya bata aka daina ganin sa kwatsam falam yu'lam khabaruhu sai ba a san labarin sa ba wannan matar ta tarabbasu arba'a sinin za ta jira har zuwa shekara hudu sun mata lil wafa idan ba a ji labarin sa ba sai ta yi idda irin iddar wadda mijinta ya mutu sai ta yi wata hudu da kwana goma bayan shekara hudu wa in fuki da fi gairi haza amma idan mijin ya bata ba a irin wuri irin na irin na hadari ba wanda zai sa a razana sosai ba kalmusatir kamar wanda ya tafiya littijara saboda kasuwanci aka ji shiru wa nahwiha ko kuma makamancin wannan lam tanki hatta ta tayakkana mautahu wannan kan ba za ta iya aure ba har sai lokacin da ta tabbatar ya mutu daga lokacin da ta tabbatar ya mutu sai ta yi iddar mutuwa shikenan sai ta yi aure a salis kashi uku na matan da za ta jira sannan kuma ta zo ta kara da iddarta ita ce izarta batil mar'a matan da take shakka akan akan karewar idda ba dan ke iddati ha ta gama idda kuma sai ta zo tana shakka li zuhuri maratil haml sai ta ga alamomin ciki kuma sun bayyana wannan ki hatta ta zular riba ba za ta yi aure ba har sai ta jira wannan shakkar ta gushe fa innaka in ta yi aure a cikin shakka lam yasi hannika to wannan auren bai yi ba wa in irtabat ba'da jikahiha in kuma shakkar ta zo mata ne bayan ta riga ta yi aure na biyu lam yabtul nikahuha wannan aure na biyun bai ɓaci ba illa in alimat annaha nakahat wa hiya hamil sai dai in ta san da cewa tana da ciki ne aka mata aure to wannan kan auren bai yi ba wa mata nakahat al mu'taddatu duk mata da take cikin idda ta yi aure na fanikahu ha batil to wannan auren bai yi ba batacce ne wa yufarraqu bainahuma kuma dole a raba su da mijin wa in furrika bainahuma qabla dukhul idan aka raba tsakaninta da mijin da ya aure ta a cikin idda amma lokacin ba a tare ba to al'amarin da sauki a tammata iddatal awwal sai ta sa iddar da ta fara din nan ta farko iddar mutumin da aka katse shi ba a gama ba saura wata daya saura biyu saura nawa sai ta gama shi wa in kana ba da dukuli amma in har ya in har ya riga ya tare da ita banat ala ta yanzu idda biyu ne akan ta kenan banat ala awwal sai ta gina sai ta dora akan iddar mutumin mijin farko min hini da kalabi hassani za ta kirga ne daga lokacin da mutum na biyun nan ya tare da ita lokacin ta kai nawa sora nawa sai ta ƙarisa wancan wasta ana fatil iddata lissani sannan sai ta sake sabuwar idda kuma bayan ta gama wannan iddar miji na biyu an gane wannan wala wuni ta ba dan ba'dan il iddatain to amma fa malam yace zai iya aurenta bayan ta gama idda biyu ta gama iddar wancan ta gama iddar sa shi ma sai malam yace za iya aurenta wa in atat bi walad min ahadihima idan kuma sai ta haiku a tsakanin wannan lokacin ana jira tana iddar sai ta haihu haifuwar ta wani mijin ne min ahadihi ma kaga dai ko dai na wancan ne ko na wannan in kadar bihi iddatuhu iddar ta kare lokacin da ta haihu idan an ce cikin da ya bayyana mijin farko ne to tana haifuwa ta gama iddar mijin farko sai ta jira ta zo ta yi iddar miji na biyu tun da ya tare da ita idan kuma an ce wannan cikin namiji na biyu ne sai ta karisa to in tana haifuwa ta gama iddar miji na biyu sai ta jira sai ta karisa iddar miji na farko kun yinta wa a lil akhar sai ta yi iddar ɗayan kaga wannan kuma yana iya zama ko dai na farko ko na biyun ne wa in amkana an yakuna huma. in kuma aka kasa gane dan nawaye ne kuma zai yiwu a ce na farko ne zai yiwu a ce na biyu ne wuri kafa to sai a kirawo kwararru su ne alkafa sai su zo su yi bincike a ƙarshe sai su fitar fa ulhiqa bi man alhaquhu duk wanda suka jingina masa wannan dan to shikenan ya zama ɗansa in suka gama bincike sai suka ce dan ya zama namijin farko nasa ne in suka ce dan namiji na biyu ne nasa ne an gane ko biman alhaquhu minhuma qadat bihi iddatuha minhu kuma da shi ne zai sa a ce ta gama iddarsa shi wanda aka jinjina masa wa ataddat lil akhar sai ta idda wa dayan kuma tawa'un na farkon ne ko na biyun an fahimci wannan to kaga daga jin wannan kun san lalle wannan karatu da yawa ni kuma na ce sai an gama insha Allah matsala ta farko ita ce malam ya ce babul idda babi akan al idda me ake nufi da al idda al'idda malaman fikihu suka ce shine in inhibasul mar'ati an zawaji li muddatin mahdudatin shar'an a tsare mace a rike ta a dakatar da ita kar ta yi wani auren bayan lalacewar wani auren a zuwa wani lokaci da shari'a ta iya yankewa wanda yana bambanta daga mace zuwa mace yana bambanta daga yanayin irin rabuwar auren ko mutuwarsa zuwa wani an ji ma'anar idda mun gama da matsala ta farko matsala ta biyu malam ya ce mana babu idda akan matar da suka rabu da mijinta sakamakon wato alhali kuma ba su tare ba wani ai mun yi karatun baya an gane shi ko haka wannan babi ba yana magana akan wanda aka sake ta ba a tare ba ne duk wanda aka sake ta kafin a tare to ita babu idda a kanta abin da yasa aka kawo ta a nan shine akwai idda a kanta idan mutuwa ne mijin yayi duk matar da ana ce an ɗaura aure da ita sai ta faɗi ta mutu ko da shock ɗin auren da tun da ba ta so ya kashe ta an fahimta to ta jama kanta mijin sai ya gaji kuɗinta kuma kaga tara goma da goma kenan saboda haka in dai har aka ɗaura aure to gado ya tabbata sannan ta kaba ma ta tabbata kun gane magana amma in ba haka ba in dai ba mutuwa ba ce to duk wanda saki ne aka yi to Allah ya ce sun masallatu muhunna min qabli an tamasuhunna fama lakum alayhinna min idda ba idda akan duk macen da ba a tare da ita ba in dai aka sake ta an fahimci wannan to malam ya ce mata a wajen idda sun kasu kashi hudu idan da zaka tattara su a irin wannan bayanin da ya zaka ce kashi bakwai ne amma shi ta ya raba su kashi biyu na farko ya ce kashi hudu ne sai ce sai kuma waɗanda ga iddar kuma ga ƙari an fahimci wannan ko amma malamai a wajen tafsiri sai su haɗa su ce shida waɗansu su ce bakwai in ka haɗa da duka wannan abin da ya faɗa kamar kashi bakwai ne bai mu yi su a lissafi don kowa ya rike su tukun na farko shine iddar mace mai ciki ya fi kowanne sauki ki rike wannan iddarwa mace mai ciki yaushe iddarta take karewa idan ta haihu na biyu shine iddar matar da mijinta ya mutu ita ma nata mai sauki ne yaushe iddarta za ta kare shine in ta kare ta kaba ya ta kaba take wata hudu da kwana goma kuma duk a haɗe yake ba a cewa za ta yi kwana arba'in daga baya ta sake wane ne iri ɗaya ne daga ran da ya mutu har zuwa ranar ƙarshe duka ɗaya ne kwana ɗari da talatin kashi biyu kenan ko kashi na uku ita ce iddar matar da wato ba ta haila dama ko dai bata riga ta fara ba an fahimta ko kuma ta riga ta gama lissafinta ya daina ta tsufa to waɗannan su iddar su yaya wata uku cur za ta kirga wata uku ne ta hanyar kwana talatin talatin kowane wata kwana talatin za ta kirga don haka kwana casa'in za ta yi abinda zai iya sa ta samu rage ita da waccan mai ta kaba shine idan yau ba ɗaya ga wata ba to yau ne mijinta ya mutu za ta fara lissafi ko yau ne aka sake ta za ta fara lissafi to kaga wannan idan wannan watan namu ya ƙare a ashirin da tara kamar yadda wannan watan da ya wuce na almuharram ya ƙare a ashirin da tara to kaga za ta iya samun ragi kenan amma in gobe ne ko jiya kaga ba akan gaba ba kenan to wannan kwana talatin talatin za ta rike kirgawa ba ragi an fahimci wannan mun ji mata kashi nawa kashi uku kashi na hudu cikin mata a wajen idda ita ce matar da aka sake ta kuma dama tana yin haila in na ce tana yin haila ba ina nufi da aka sake ta yanzu tana cikin haila ba a'a ita ne haila ce tawa'un akwai hailar yanzu ko babu hailar tana zuwa tawa'un nan da wata ɗaya ne hailar za ta zo ko hailar sai bayan shekara ko shekara biyu saboda yau ta haihu in dai ta riga ta haihu sunanta mai haila in ba ta haihu ba tana cikin masu ciki da haka ana sakanta yanzu sai ta haihu yanzu ta gama idda an fahimta in akwai mai so sai ya kwashe ta haka amma in ta riga ta haihu to yanzu sunanta mai haila da haka sai ta jira haila ta dawo ta yi sai an shekara biyu ta daina shayarwa ta yi shekara daya sannan sai ta zo ta kara ana fahimta ko ita inda ta tana iya tsayi tana iya kuma iya takaita wannan kuma shi ne wanda mata suka fi yawa a ciki kashi na biyar cikin mata yanzu malam ya gama faɗan guda hudun da ya ce na farko kenan sai sauran waɗanda ya ce su ana haɗa su da iddar kuma abu su ƙari to mu sai mu ce ta biyar kenan ita ce matar da hailarta ta ɗauke amma ba ta san me ya ɗauke ta ba wadda ta san me ya ɗauke ta mun gama da ita ita ce ta san jego ne ya sa shayarwa ko ta san rashin lafiya ne amma tana zuwa asibiti an ce mata za a gano matsalar dama ana samun haka saboda ta yi wani abu na planning sai haina ta ɗauke sai aka take ta kuma a haka to sai ta jira ran da planning din nan fa ya ƙare kuna fahimta ko da na shekara nawa ne sai ta jira a san duk maganin za a yi ya dawo tuku kafin ta fara kirga hailarta sai ta yi jini uku amma wadda ba ta san me yasa ya tsaya ba ta je asibiti sai ana ta bincike ba saboda planning ba ne ba saboda shayarwa ba ne ita dai haka kawai wani ciwo ne wani infection ne wani wace ce ya sa haila ta tsaya an fahimta to wannan matar iddarta ita ce ta yi shekara guda cu za ta yi wata tara muna jira muna sa mata ido ko dai ciki ne ya sa shiru ne in ciki ne ko aka yi wata tara ko dai ta haife shi ko kuma mu ga alamarsa in aka yi wata tara ba a ga alamarsa ba kuma ba ta haifa ba to ba ciki ba ne wani abun ne to tun da ko aka yi wata tara ba jini ba ciki ba alamarsa to sai mu ce kin daina haila ne hukuncin ki hukuncin wallahi ya isna min al mahidi Allah iya isna min al mahidi ko nawa ne iddarta wata uku shike ne sai wata uku kaga ya zama shekara guda mata nawa kenan biyar sai mace ta shida ita ce matar da mijinta ya bata garin ya ya bata ni ma ban sani ba amma malamai sai suka raba kashi biyu suka ce wanda mijinta ya bata ana tsammanin ba babban matsala ba ce za a iya jira wannan kuma ana gani babban matsala ne yana gida kawai aka ji ihu ya aka daina ganin shi wa ya ɗauke shi Allahu alamu aljanu ne mutane ne ba a sani ba an fahimta ko kuma wanda ya ji ta wani gari sai aka samu garin kuma an yi fada an yi yaki amma shi ba ji labarinsa ba shin an tsare shi a hanya ne an kashe ko yaya amma akwai tsoro a hanyar an gane ko ko kuma mutumin da wato sun tafi tare da waɗansu sai aka fafure su sai sauran suka gudu shi kuma sai aka rasa shi kaga wannan ba a sani ba mutuwa ya gudu ya laɓe ne wane ne to irin wannan sai suka ce za ka yi shekara hudu ana jira in aka yi shekara hudu ba a ga labarinsa ba sai a ce kai wannan mutuwa ya don ba yanda za a yi ya fi shekara hudu ana shiru kun sun yi kiyasin wannan ne da aksaru muddatil hamd suka ce ciki baya wuce shekara hudu to shi yasa suka suka dora ta akan wannan da in ta kai shekara hudu aka yanke hukuncin ya mutu to wanda mijinta ya mutu ya za ta yi wata hudu da kwana goma ko sai a ce to sai ki kara wata hudu da kwana goma bayan shekara hudun nan sai ki aure abinki ita ce imra'atul mafqud an gane amma wanda mijinta ya bata a inda ana tsammani ta yiwu ya dawo shi ka an ce ta jira har abada kawai sai ran da ya dawo tunda bayan da za a yi da mutu ba kuma ka daura auren sa wani kuma bai ce ya sake ba an ana ganewa ko wannan ba ina faɗan abin da malam ya faɗa ne don ku gane ba wai ina gama bayani da sharhi akan abin dalla dalla bane wannan daga gaba za mu zo mu yi ina so ne ku rike mun faɗi kashi nawa yanzu shida kashi na bakwai shine wadda take shakka bai halatta ba mace tana shakka akan idda bai kare ba kuma ta yi aure ta san ta gama jini uku ha ana maganin za a aure kuma ya ta ga sai ta ji alamar tana da ciki me yasa take da ciki ita ba ta sani ba inda ta sani ai ta sani amma ita ba ta san me yasa take da ciki ba kaga tana shakka shin dama wancan mijin akwai ciki ne ya rabu da ita ko yaya ita ce ba ta gane ba to wannan matar sai ta samu tabbas kafin ta yi don haka ba za ta iya aure ba sai lokacin da ta samu tabbas kafin ta samu tabbas yaya ka kafin ta je asibiti kafin ta yi waye wannan abun dole sai mun jira ta bayan da za a daura mata aure sai ta je asibiti in an ce tana da ciki to sai a koma iddar mai ciki in an ce ba ta da ciki me yasa to sai a gano sai a ce jinya ce amma to me yasa abin nan an yi jini uku kuma ake ganin wannan to in mun samu tabbas cewa jini ukun daɗin ta yi musu ce to ai jini uku da yake ta yi ba haila bane dama kun gane to kaga sai ta zauna ta jira haila ya zo amma in aka tabbatar haila ce ta fara jinya asibiti to yanzu za ta iya aure kashi nawa nan matan nan to bari mu yi bayani a su ɗaya bayan ɗaya ta farko ita ce mace mai ciki mace mai ciki tana gama idda ne a lokacin da ta haifu ɗan kuna fahimta ko Allah ce hatta ya ba na hamlahunna har sai sun sauke nauyinsu sun sauke cikinsu likita yaushe ne mace ta haifu? idan yaro ya fara fita kansa ya fito rabin jiki ya fito za mu iya ce ta haifu za mu iya daura mata aure ko sai yaron an cire shi daga jikinta gaba ɗaya sannan in an cire shi ba a yanke cibi ba ka ɗaura mata aure akwai sauran alaƙa tsakaninsa da ita a wurin ku ta haihu a likitarce ko ba ta haihu ba mahaifa ta fito shine complete delivery ba idan yaron ya fito mahaifa ba ta fito ba ta gama haihuwa ba to hatta ya za na hamla hunna in ji likita ba in ba Allah da ya ce har sai cikinta ta saukar da shi to sai duk abin da yake da alaka da wannan cikin ya sauka wannan maganar tasa ta yi daidai saboda malam ma a nan ya ce inda a ce tagwaye za ta haifa in ta haifi ɗaya ma ta gama fita amma ba ta gama idda ba kuna fahimta sai an jira ta gama haihuwanta duka yanzu da za ta je asibiti a yi scanning a ce ya'ya biyu ne sai ta haifi ɗaya sai kuma aka ce mata ai da ɗan saura sai ki fitowa ɗayan to fa ba za ta iya aure ba sai lokacin da ɗayan ya fito ɗayan kuma a ce ta sauke shi gaba ɗaya saboda Allah ce hatta ya hamla hamlahunna in bai gama fita ba ka ga lamta za hamlaha an gane wannan ko to anan mana ya faɗi wata fa'ida cewa mace ana ɗaukanta a matsayin cikinta idan ta haifa ta gama idda ba fa sai in ta haifi ɗan wata tara ba zaka macen da ta yi bari ma ana iya cewa ta gama idda idan ka sake ta sai kana so ka mai da ita amma kana jira sai an je wata tara bari ka bata wahala tana wata hudu sai ta yi bari shikenan fa magana ta kare ta gama idda kuna fahimta da kyau wannan sabanin malamai ne cewa da Allah ce hata ya hamla hamlahunna shin sai ta haifi mutum bayan ya cika wata tara cikakke saboda shi ne ai ko kuma wata shida mafi karanci kenan ko kuma a'a idan dai ta haifi abun da sunan wannan abun wato mutum ne aka fara halitta ko da ba a gama ba kuna fahimta waɗansu malamai suna gani sai in ta haifi cikakken mutum wanda aka gama halittarsa waɗansu kuma suka ce a'a ma ta bayyana fiki khalqul insan abinda alamar halittar ɗan adam ta bayyana a jikinsa yanzu mata da za su haifu wannan ai a fili yake ko da da rai ko ba rai dai an san mutum ta haifa amma wanda ta yi ɗari akwai wanda za ta yi ɓarin jini jini ne kawai zai zuba ruwa akwai wanda za ta yi ɓarin gudan jini akwai wanda za ta yi ɓarin tsoka akwai wanda kuma za ta yi ɓarin dunkulallen abu amma akwai alamar kai akwai alamar waye am, ya fara nuna alamar ɗan adam akwai kuma wanda za ta haifi wani abu kawai dunkule ba za a iya gane menene ba ne to shi ne yace ma ta bayyana fiki khalqul insan da aka fara ganin alamar ɗan adam ta bayyana a jikin shi saboda kar ya zama wani tumo ne ta haifa don mace tana iya a ciki ta yi ta naƙuda sai ta fitar da wani wani dunkulallen abu ko a yi mata operation akan za a yi sai a samu ashe ma ba ɗa ba ne, wani tumo ne aka cire to duk abin da aka cire mata sawa'un ita ta haifa ko ta hanyar cs ne aka tsaga aka cire sai a ga halittar dan adam ne a jikinsa ta gama idda an gane wannan halittar dan adam in fa ba sai in yana da ido biyu kunne biyu hanci biyu ba a'a wannan abin da yake da gani shi dan adam zai zamo shikenan amma wannan kai ta yi zama dan adam ta yi zama ball ta yi wani abu ne oho Allahu alamu wannan ba za a ɗauke shi a matsayin gama idda ba jama'a na fahimta wannan duk wai don ka gane wato fikihun musulunci yana tafiya dole ka faɗa da ka faɗa da harkar likitanci dole ne saboda yanzu wannan hukunce hukuncen mace ta tafi ta je ta haihuwa asibiti sai ta fito kawai sai ta ce ai na gama idda kuna fahimta tunda Allah ya tsora mana ya tsora wa mata amanar cikin su akan su ne to amma sai muna jin shakka shin wannan karfa ta yi abin da tana so dama ta da wancan mijin ne kawai ta zo ta ce ai na haiku ta yi shiru akwai sauran cikin ko babu wannan dole mu yi la'akari da wa da likita a can magana karshe za ka ji wajen cewa wannan ɗanta ne ɗan wani ɗan waye daga cikin uwaye guda biyu aka ce a nemo kafa a zamanin yanzu kaga ba batun kafa za a nemo ba dna za a yi ina fata ana ganewa wannan yana nuna cewa kar wato musulmi su zama ƙauyawa a irin wannan zamanin a yi kwabar da za ta iya sa mutane ba za su iya gane hakikanin hukunci ba na cewa auren wane akwai saura ko auren wane ya ƙare. auren wane ya inganta in aka daura ko bai inganta ba an fahimta wannan duk suna da alaka da matsaloli da yawa matsalar matan da suke shan pil da waɗannan abubuwa da suke iya sa haila ta tsaya shin jinin da muka ga yana zuba yanzu da suka yi jini barkati wannan jinin haila ne ko ba haila ba dole wani abin sai an yi alaka da likita a tambaye su jinin da wance ta yi jinin haila ne ta yadda in an yi uku za mu ce ta gama idda ko kuma ba haila ba ce ko da ta yi guda goma ne ba a gama idda ba saboda jinin istihada ne ana fahimtar wannan to bayan mace mai ciki sai malam ya yi magana akan wadda mijinta ya mutu wadda mijinta ya mutu za ta yi takaba bayani akan takaba cikakke shine babin da yake gaban wannan za ka kar a gaggawa in mun je za mu yi bayani a kansa insha Allah abin da yake da muhimmanci a nan shine mutuna da cewa idan mutuwa ce ta kaba ba ruwanta da batun an tare ko ba a tare ba an gane wannan ko batun an tare ko ba a tare ba yana da alaka da saki ne amma in mutuwa ne ba ruwansa da an tare ko ba tare ba kawai duk hukunce hukuncen da aka tsora akan ma'aurata yana tabbata na daga takaba da idda na daga takaba da kuma me da kuma cin gado matsala ta biyar ita ce matar da aka sake ta to wannan kuma shi ya fi kowanne yawan shi ne na biyar matar da aka sake ta alhali tana yin haila tana yin haila to Allah madaukakin sarki ya ce dangane da waɗannan mata wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru matan da aka sake su waɗanda suke haila za su jira suna idda zuwa qur'i uku to matsala ta farko ita ce menene ƙur'in nan ne aka samu tun daga lokacin sahabbai aka fara saɓani cewa menene ƙur'i waɗansu malamai suka ce ƙur'i shine hailar da take yi din don haka za a ƙirga ne da haila uku in ta gama ta gama idda waɗansu kuma suka ce ƙur'i shine tsarkin da take yi bayan ta gama haila don haka za a ƙirga ne tsarki uku ba haila uku ba me amfanin wannan saɓanin mu karanta shi amfaninsa ne idan mun ɗauki wancan ko mun ɗauki wannan lokacin gama idda yana iya bambanta yana iya zama sai gobe ta gama idda a wurin waɗannan a wurin waɗannan kuma ta gama sun yau don ka auren da aka ɗaura yau ɗin nan yayi saboda ta gama da safe ne aka yi aure da yamma in a maganar waɗancan ne aure bai yi ba kuma zaman haramun ake yi ka gama bar magana ce me ya wannan saɓani shine saboda a cikin alkur'ani akwai waɗansu lafuza da Allah yake amfani da kalma ta larabci mai harshen damo saboda Allah ya bayar da dama a wasa ƙwaƙwalwa kuma saboda kowace fahimta tana iya samarwa fikihun musulunci ƙarin fa'idoji da yawa haka sai a samu waɗannan su fahimce shi ta fuska kaza waɗannan su fahimce shi ta fuska kaza a kowanne in muka ɗauka za mu samu amfani mai yawa shi sa sai Allah ce salata ta ƙuru sai Allah bai ce me nake nufi da ƙuru ba ya ce dai mata idan an sake su su jira zuwa ƙur'i uku abubakar Allah ya ƙara yarda gare shi da umar da usman da ali dukkan waɗannan suka ce ƙur'i shine haila jinin ne shine ƙur'i wannan maganar imamu abu hanifa da ya zai ce nima ina kanta imamu ahmad ibn hanbal shugaban wannan masaba da yanzu muke karantawa ya ce shi ma yana nan akanta cewa ƙur'i shine jinin haila haka mace idan ta zo za ta kirga ba za ta fara cewa ta fara idda ba sai ta fara yin haila idan aka sake ta yanzu tana cikin tsarki ana fahimta to ba ta fara ko ɗaya ba sai ta fara haila to in ta gama hailar ta yi ɗaya sai a yi tsarki wannan tsakani ne ana jira ne sai a sake wata hailar ta yi biyu kuna ganewa sai a sake wata hailar sai ran da ta gama hailar tun da haila ce don aka sai an gama haila babu ita an samu uku sai a ce kin gama idda kun fahimta waɗansu kuma a cikin sahabban ciki har da matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na Aisha tace wannan harka mu ce ta mata ta ce a tadiri mal aqra'u ta ce wai kai ka ma san menene alqur'un da Allah yake faɗa ta ce al aqra'ul athhar ta ce qur'i fa shine tsarki kuma wannan harka ta mu ce ba kuma ba wanda zai zai fi mu sanin ma'anarta ta ce ba ta yadda da cewa qur'i shine haila ba qur'i shine tsarki ana fahimta ko abdullahi bin abbas ya ce ina tare da ke imam malik ibn anas yace ni ma nan nake da shi da al-imam shafi'i kaga an rabu kenan amma kowa yana tare da wasu sahabban wannan ya ce ina tare da jigajigan sahabbai da ba wanda ya fi su sanin addinin musulunci su ne al-khulafa'ul arba'a wannan kuma su ce na ba ana magana akan siyasa da magana yadda za a gina ana magana akan harkar mata ne matar manzan Allah sun salama wadda tafi kowa sanin harkar mata a duniya ita take wannan magana za ka imam mali ya ce ina nan kuna bayinta ko to kowanne suna da dalilai ah, daga cikin dalilan da mashabar. nana aisha suka karfafa hadda magana ta luga ta cewa al'ur'u shine a tuhur kamar yadda take fara al kara'ul at-tahar daga ciki saboda ta ce Allah maɗaukin sarki ya ce tarabbasna bi anfusihinna salasata quru bimana salasata at-tahar jam'u tuhur wa abun nan muzakkar tace inda haila ake nufi da an ce salata saboda salasu iyar kaga al-haid ai mu'annas ce to da Allah ce salasa kuru amma tun da yace salasata yana nufi tuhur kuna gane wannan magana min haythu luga kenan sannan eh, abin nan sannan kuma sannan suka ce ma ai a lugar larabci in an ce al al-qur'u shine manansa aljamu tara abu to suka ce yaushe ne ake samun jam'i tara abu a wurin mace lokacin da take haila ko lokacin da take tsarki lokacin da take da take tsarki shine ake tara hailan a wuri guda amma lokacin da take haila kan tana zubarwa ne ana fahimta amma lokacin tsarki tana ana rike shi ne yana taruwa a cikin mahaifa sai an zo lokacin haila ya bude ya fara zuba ta ce to shi suka ce to wannan shi yasa suke nan akan wannan don haka tunda Allah ya ce kuma da larabci ne qur'anan arabiyyan gaida bi iwaj to wannan ma'anarsa al-athhar suna ma da dalili na qur'ani suka ce Allah ce ya ayyuhan nabiyyu idza tallaqtumun nisaa fa talliquhunna li iddatihinna in za ku saki mata ku sake su a cikin iddar su suka ce yaushe ne kuma lokacin sakan iddar su a cikin iddar su shine mene shine a cikin tsarki kamar yadda hadisin Abdullah bin Umar ya nuna wanda mun karanta to Allah kuwa ya ce salatata quru su yi guda nawa guda uku ya ce kuma li iddatihinna kaga yana nufi tsarki tsarkin kenan wannan shine dalilin su su kuma waccan mazhabar ta imamu abu hanifa su kuma suka ce a'a haila za a yi la'akari da ita da farko su suka ce mu muna da nassi ne manzan Allah ne sallallahu alaihi da kansa ya kira haila da suna ƙuri annabi sallallahu alaihi ya faɗa wa fatimatu bintu abi hubaysh ya ce mata fa'ida a ta qur'uki fala tusalli a wata riwaya fa'iza a ta haida tuki fala salli in hainarki ta zo karki yi sallah wannan kuma yace fa'iza a ta kurkuki fala salli in ana in kina cikin kurki karki yi sallah in ana cikin tsarki ana hana sallah ne kowa ya tabbatar a nan manzon Allah yana nufi kurki shine ne shine haila kuma hadisi ya inganta riwayar Abu Dawud riwayar Imam Nasa'i da kuma inda annabi sallallahu alaihi wasallam cikin riwayar abu dawud da ake tambaye shi me yasa mata kake cewa su suna da rabin addini sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce tada'u salata ayyama aqra'iha ai ba ta yin sallah ne a kwanakin aqra'inta menene aqra a kwanakin hailanta ba ta sallah shi yasa ta zama tana da rabin addini sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira haila da sunan me kur'i sai suka ce ai magana ta kare tunda annabi ya kira shi da wannan to yanzu ya nuna cewa annabi ne sallallahu alaihi wasallam ya fara kiransa da ƙur'i da sunan wannan ko da a luga akwai wancan amma alwad'u shar'i muqaddamun ala alwad'i lugawi gaskiya ni bana dawo nan ina tunanin cewa lokacin da muka yi tafsiri ina tsammani kamar na rajaha masabar malikiya ne to amma wanda muka tafi da su a can su ya ƙuri ne na dawo a yau saboda gaskiya in an samu nassi manzon Allah sallallahu ya ce wani abu to gaskiya mun fi karfi anan don haka na dawo masabar hanabila a nan wurin cewa mace idan ta zo kirga haila in ta zo kirga idda tana kirgawa ne da haila ba da tsarki ba abin da yasa nake faɗan wannan shine wannan tsarin iddar ta dan fi yin tsayi sama da tsarin na malikiya wanda suke kirga a tsahar saboda waɗanda suke kirga a tsahar mace za ta iya tana gama iddarta ne fa daga ta fara yin haila ta ƙarshe ta uku kuna fahimta tana fara yin hailan shikenan ta gama tun da tsarki ya ƙare misali yanzu an sake ta yanzu sai ta fara haila yanzu kaga ai ɗaya ya ƙare tun da an gama tsarki ɗaya kuna fahimta ko sai aka zo aka gama ita aka gama ɗaya kwana biyar ko nawa sai ta zo ta sake fara tsarki ta yi kwana sha biyar ta ta sake fara haila yanzu an samu tsarki sha biyar a na kwana sha biyar nan ɗaya ga wani a nan yanzu zama nawa biyu suna fahimta sai aka zo ta yi haila yanzu an samu haila biyu tsarki biyu kenan tana fara yin tsarki na uku in ta kare shi an fahimta tsarki na uku shi kaga zai ta kwana sha biyar na tsakiyar ma zama sha biyar amma wannan shi awa ɗaya ne ko minti ɗaya ma to amma duk da shi za a kirga tana fara haila kaga tsarki uku sun gama to shi ke matar ka ba daman ka dawo da ita ana ganewa wannan kuma zai tsuke wa mutane manufar shari'a ta cewa la tadri la Allah yuhdithu ba'da zalika amra sannan ana iya mutum mufaja'a akan matar ta gama saboda baya tsammani a iya lissafin sa amma an ce sai ta gama ahwal ana fahimtar wannan sannan in ka kirga shi a haka an gane to kana nufi kenan cewa daga fara zuban jini an gane ta riga ta gama kuma tana iya aure a haka kenan daga fara zuban jini na ƙarshe gama a maganar wannan masabar da suka ce a ba da wannan za a yi lissafi ba za a yi lissafi ne da idan yanzu ka sake ta a cikin tsarki sai ta fara haila to yanzu ba tsarkin ba za a kirga da shi ba sai dai hailar ran da ta gama shi kan wanda zai fi tsayi ai sannan in ta fara na uku ma ba sai ta kare shi kun fahimci wannan sai ta kare shi an gane wannan ko don haka wannan gaskiya masabar ta fi istiyafi kuma da yake fahimta ce ta manya-manyan musamman an samu alkulafa arba'a sannan babba wa uba shine wannan nassi da aka samu wanda ya inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam sannan kuma ma a al'adance ma matan mu ma a yanzu yawanci da haka suke amfani yawancin mata in suna idda ba sa tuna sun gama idda da hailansu suke kirgawa ba da tsarki ba baka in ka sa wancan na tsarkin ya fi confusing din su galibin mace in ka ce mace shi za ki gama idda shine ita ta san in ta yi jini uku jini uku kuma sai ya kare sai ta ce yanzu na gama ba wai daga ta fara ba an fahimta don haka kamar abin ma ya dan fi daidai ma da wato fitira ta tunanin mata a wurin mu sannan kuma na biyu ya fi sauki wajen sa wa wato yanda almutabadaru ila zihin kana cewa mace za ki yi idda za ta ce jini uku ne da za ta ce maka tsarki uku ba jini uku suke cewa to ka gano da cewa dama kamar tunanin su ma ya fi daidai da wannan masaba wallahu alam to sai matsala ta gaba akan wannan shine wato menene mafi karancin lokacin da za a iya cewa mace ta gama idda waɗansu malamai suka ce mafi karanci kwana 60 za ta iya gama kwana 60 magana abu hanifa wasu suka ce kwana wato abin nan 40 39 kamar muhammad yusuf ah, muhammad ah, eh, ibn al hassan al-shebani da kuma alkazi abu yusuf almajiran abu hanifa su ba su daidai da malamin su ba imamu malik shi ya ce kwana 48 ne saboda za a samu tsarki guda uku kwana sha biyar biyar ga kuma haila akalla irin na kwana ɗaiɗai kaga kwana ya zama ga 45 ga 3 48 kenan an fahimta malaman shafiya suka ce kwana 32 malaman hanabila a nan suka ce kwana 30 to wannan na hanabilan ya fi ƙarfi tun da dama wato abin nan mun ƙarfafa cewa haila ita ce haka ana iya samu mace ta iya ɗarewa a wata ɗaya ka sake ta yanzu sai ta fara haila yanzu sai kuma ta gama yanzu irin wadda take yin haila a rana ɗaya ta gama an gane sai ta zo kwana sha biyar an gane ta sake yin haila a ranar da ta gama kwana sha biyar ɗin kuma ta sake ta sake komawa cikin tsarki kaga za a iya samun kwana sha biyar da kwana sha biyar yan mintunan da aka samu na haila ko awa ɗaya kuma duka haɗa su a cikin kaga kwana talatin kenan don haka ana iya samu a gama idda a tsakanin wannan amma dai yana da wahala fa'ida ta gaba ita ce idan mace ta zo ta faɗa ta ce na gama sai ta faɗi lokacin da kai anya baki oya oya ba ta zo ta faɗi irin wannan wata ɗayan kuma an san da cewa hailarta ba irin ta mai yin minti ɗaya ba ce kaga nan tun farko ba za a gaskata ta ba an gane ko to wannan shi yasa a masabar malikiya suke da wani abu na ihtiyadi an samu wannan daga ibn wahab yake cewa an samu mata da yawa suna karya in suna so su auri wani su magance mijinsu kawai sai sai shaf shaf ta ce ai ta gama ta ja daura aure to ana tsoron irin wannan ana iya yankewa cewa kawai sai kin kai wata uku fa kawai saboda mun san a galibi kowane jini a cikin wata ɗaya yana zuwa sau ɗaya ne saboda kawai in baki gama wata uku ba kawai mun ji kin gama idda amma ki jira aure kan sai bayan wata uku ya cika ana fahimta ko sai kuma matsala ta gaba ita ce mala ya yi magana akan waɗanda su suka daina yin haila waɗanda suka daina yin haila wannan wata uku ko za ta kirga wata uku nan na yi bayani akan yadda ake kirga shi ko da kuma yarinya karama da bata fara haila ba amma an tare da ita idan ta zo kawai ko kuma da bata taba yi ba to wannan duk za a kirga a matsayin cewa za ta yi wata uku ne in ta gama wata uku tana iya yin aurenta sannan kuma sai sauran matan da na ya magana a kansu waɗanda su za a haɗa musu tare da iddar na yi bayani akan wadda za ta yi shekara guda ita ce wadda ailarta ta ɗauke aka daina gani wannan kowa ya fahimce shi wannan ijma'i ne na malamai hukunci ne na umar dan khattab kuma duk sahabbai sun masa muwafaka don haka malamai akan wannan suke mas'ala ta goma ita ce mas'alar <clears throat> mas'ala ta tara ita ce matar da mijinta ya bata ita matar da mijinta ya bata ta ji manganun malamai waɗansu suka ce shekara hudu da wata hudu da kwana goma waɗansu suka ce a'a a ta jiransa kawai zancen da ya firin jaye a wannan zamanin shi ne maganar shekul islam ibn taimiyya da su malam ibn utaimin cewa wannan abun yana komawa ne ga alkali kawai duk wacce da mijinta ya bata aka rasa zuwansa to ba za ku zo ku yanke shekaru ba ku kai wurin hukuma hukuma za ta yi bincike ita za ta sai inda za ta nemo shi in yana nan ita za ta iya samun binciken da za a tabbatar da ya mutu ko yana da rai ita za ta iya yankewa a yanke hukunci a hukumance cewa wannan sa ya mutu ko da yana da rai sa sannan in kotu ce ta tabbatar miki ita za ta ce na kashe auren kaga shi kenan kira takarda in ya dawo ba zai ce a ban matata ba amma in kuka kirga shekara hudu da ta hudu da kwana goma nan da aka ce ta gama ta kaba yayi aure ta yi aure tana wani gida sai ya dawo fa dole kuma yi masa da matarsa Gama in kuka je kotu shikenan sai kotu ta yi declaring ta ta a nemo shi a ta a jaridu a ta bincike a ta cigiya ba a samu ba to sai ta ce sai a bincika gwargwadon daga mace zuwa mace zuwa yaushe zaki ki iya haƙuri ki jira ta zan jira in daga baya ta dawo ta na gaji a bata lokaci daga baya sai kotu ta yanke mata magana ta kare sai ta raba auren an gane ko in ta raba akan hukuncin ya mutu sai a ce ki ta kaba in ta raba akan mun kashe auren tunda mijinki bai dawo ba sai ta yi idda kun gane bambanci zai zama an warware wannan ko matsala ta goma ita ce matsalar wato ita ce matar da take cikin shakka an gane ko matar da take cikin shakka ita maka mun gama da ita shine za ta jira sai shakka ta ƙare duk wanda take cikin shakka kar ta aure saboda kar ta je ta hada kashi in ta tabbatar idan ta kare ta aure in ba ta tabbatar ba kar ta aure sai matsala ta sha daya ita ce idan ta koye mana kuma aka zo aka yi aure ba ko kuma ita ma ba koyewa ta yi ba ita ta ɗauka daidai ne za ka samu ashe akwai saura daga baya to wannan bari ku ji abin da shi mai wannan littafi yake fara a cikin almuguni yace idan mace aka daura mata aure alhali idda ba ta kare ba to ko dai ya zama an yi an sani ko kuma ba a sani ba ko ɗaya ya sani ɗaya bai sani ba idan miji da matan duka sun sani to waɗannan hukuncin su hukuncin majinata za a musu haddi kuma tsakaninsu ba gado tsakanin saboda aure bai haɗu ba dama sannan tsakaninsu ɗan da duk za haifa ba za a jingina wa uban ba an fahimta kuma bata ci sadakinta ba saboda ba a yi aure ba ba aure aka yi ba idan an sani da gangan kuma an san haramun ne kuma an san idda bata kare ba na biyu shine ya zama an gane idda bata kare ba amma ba a san haramun ba ne ko kuma ba a san ta gama iddar ba ko da an san haramun ne ko kuma ba a san duka biyun ba an yi ne kan kuskure ai kuskure yana iya faruwa ko to wannan zaka jingina wa uban ɗan? ita kuma zaka ce ta ci sadakinta kuma ba za ka musu haddi ba saboda idra'ul hududa bi shubuhat akwai shubuha ba a sani bane kuskure aka yi rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana wa laysa alaykum junahun fima akhtatum bihi kashi na uku shine ɗaya ya sani ɗaya bai sani ba idan ita ce ta sani ta san da cewa haramun ne kuma ta san da cewa ta gama idda ba ta yi shiru to shi ba komai a kansa ita za a mata haddi ko bata ci sadakinta ba an fahimta amma shi kuma za a jinjina masa ɗansa inda shi da kuskure ya yi idan kuma shi ne ya sani ita bata sani ba to shi za a masa haddi kuma ɗan ba zai gaje shi ba kuma ɗan ba za a jinjina masa ba amma ita kuma tun da kuskure ta yi ta ci sadakinta za a bata sadakinta kun gane bambanci wannan ya zama adalci a tsakanin su duka to matsala ta ƙarshe shi gashi da ya daga mun hannu shine maganar a maganar da ita ina gani cewa za mu daga ta ba yanzu za mu yi ta ba ita ce idan aka daura aure a kan ciki wannan ba aure ba ne fa ba idda ba mun ce wannan idda ce ko kama ita wannan ba ta yi aure ba sai aka iyayen ba su sani ba ko kuma iyayen sun sani sai aka daura aure a kan ciki menene hukunci wannan auren Sai Allah ya kuma darasi na gaba Wa assalamu alaikum wa rahmatullah